Ajin ni munamina ayin ɗaya falon alƙayyar rawu ima kuntu sani. Alayyi ka salatun layi sun salatan biha umsi, liɗi ne ka rafiya. Kasu dule dai kalama a dihi na lamasakiya. عليهم العال الكرام صلاة وتسليم ومن كان تابعا نعم نعم shehunmu shehu ibrahim ke cewa na'am ya ce na'am haka yake inna hairan nasi haƙiƙa fiyayyen mutane arjuhu ya ce ina ƙaunarsa ina ƙauna daga gurinsa shafi'an ya zamo mai ceto linafsi ga kaina shafi'an ya zamo mai alfarma linafsi ga kaina walil ahalina da kuma ahali shugaba ya zamo ina ƙauna daga gare shi ya zamo mai alfarma ga ahali isjikitu a yayin da na to hashi'an ina mai kaskan da kai a gamansa sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ausalta ni'imatan ka sadar da ni'ima ila kulla halikin lahi zuwa dukkanin halittar Allah duk halittar Allah babu wanda bai wara annabu ba ta same shi ba in kai musulmi ne to albarkacin shugaba ka zama musulmi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim shine mai shiryatarwa yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu da shine Allah yake tawwa. yawa can kuma kaga yana cewa a cikin uh, sayul buhari na cewa alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi yanzu ba na sami ku batattu ba da ni ne Allah ya shirye ku da kan ka zama musulmi albarkar annabi yawa in ma kai ba musulmi ba ne ai dai kai raye ne ka rayu ko Allah ya samar da kai to duk sirrin annabi ne duk sirrin annabi ne yawa ai shine farkon halittar Allah shine farkon halittar Allah kamar yadda hadisin na hadisin jabiru ya bayyanar da haka wanda wanda wanda hmm? abdurrazaki sana'ani ya fitar da shi wanda hadisi ne duk rujalan hadisin rujalin sahihi ne cewa ya maza Allah shi ne farkon halitta shi ya buɗe samuwa daga nan ne kuma duk samuwa komai ya dinga bayyana sallallahu alaihi wasallama shi ne shi yake cewa ka sadar da ni'ima zuwa ga dukkanin halittar Allah ya ce to haƙiƙa ni lastu ƙani'an ban zamo ina mai wadatuwa ba ban wadatu ba ma'ana yana nema shi ma da taskar annabi wa haƙƙil mustafa da alfarmarsa da alfarmar annabi wanda yake almustafa abin zaɓi ya ce kuma haƙiƙa ni ya ce wani haƙirun ne ya ce wanda ba komai ba ne zalilun wanda yake makaskanci muzunubin kuma shi gani mai zunubi khadimul lakun amma kuma bawa ne gare ku baranku ne shine abin da kullum nake faɗa ita a hadarar shugaba mutum baya zuwa ya kaskantar da kansa ka ce tawazu yake ai saboda namun duk wanda ya to gurin annabi sai ya kasa sai ya kaskanta sai ya kasa tukunna bayana faɗa fa kulli kabirin inda hula giru duk wani babba inda za a ce masa babba sai dai in bai zo gurin annabi ba in ya zo gurin annabi sai ya kasa sallallahu alaihi wasallama to don haka kar wani a wani bawan Allah yana cewa in ni da yana faɗan kaskancin kansa yana faɗar annabi ka ce ai tawazu yake ai tawazu ma'ana kaga wani yana tawazu ne amma ana ganin ya fi haka a'a in an zo gaban annabi in ka ji mutum yana shi ba komai bane hakan ne ba koman bane to ai dole ya kasa a gaban annabi kowa ya dole ya kasa Allah ne kawai a gabansa amma kowa ya durƙusa a gabansa yana nema inda duk wanda ka ga ya je gaban annabi yana nema ne almajiri ne ya zama mai bara a gaban annabi yawwa kuma wannan shi ne girman kuma yawwa amma kuma gashi masoyi shadidul hubbi mai tsananin soyayya ya ce gashi ya zo kuma yana mai kaskantar da kai ya ce ya rasu ne mun na ahim daya wannan duk sunayen annabi ne ya ce ka tsare ni ya mun na ahim daya ya ce falan alka ba zan haɗu da makun tusani an abinda na zamo na aikata ba yawmar rau'i a ranar razani ya ce salatin allah ya tabbata gare ka sun masalamu salatin salati ce wadda da albarkacin wannan salatin nake zamowa rafi ka in zamo mai ɗaukaka addininka ka ba yawwa in ji ba in zamo mai ɗaukaka addini shi sa yana daga cikin babbar alamar soyayya a ga mutum yana kokarin ɗaukaka addini yawa a ga mutum yana kula da addini a ga mutum yana kula da addini amma a ga wasa da addini a ga wasa da addini to ko kana faɗan soyayya a baki to akwai dai bata kai inda ake bukata ba yauwa a kula da addini yan uwa yauwa a kula da addini yadda muke Allah ya ba mu shehu Ibrahim muke son shehu to mu yi ƙoƙari mu dinga kwaikwaya aikinsa irin himmarsa gurin Allah da manzan Allah irin himmarsa gurin addini irin tsananin biyayyarsa ga sunnar annabi mu dinga koyi da wannan ya ce salatin Allah ya tabbata gare shi sun masalamu asudul madihina ya zama na shugabanci almadihina masu yabo a wanda suka masu tsananin balaga gwanaye ladaika a gurinka duk wani mai yabo ya zama na shugabance shi ya ce salatin Allah ya salatin wata salimin salati wata salimin ya tabbata gare shi ma al'adar kirani. ya tabbata tare da alu alkiramu masu girma wa sahabihi da sahabbansa shi ne wa man kana tabi'a da wanda ya zamo mai bi ne wa na bihi wa tabi'ina lahu bi ihsani ila yawmiddin sabiqu bi madhi ya man huwa fi sahai mubalighun يفك الأسارى يوصل الرحم كاسبا لما آدم يود الكرام

shine ishtigali ya ce abgihi yawa shine abin da nake nemansa wala ala'u ya ce alhalin kuma ga ni'imomi sabigu waɗanda suka cikakku ina ne ga wadatar zuci abin da nake nema a yi min ga wadatar zuci ga kuma ni'imomi wanda suka cikakku alhalin ga ni'imomi cikakku wato ka sho Allah saka masa da alheri yawa wanda ya fi ka sanin abu to sai ya fi ka iya roƙo a gurin abin kuma sai ya fi ka iya cin ribar abin yawwa yanzu wani sai ta roƙa Allah ba shi wadatar zuci ga shi yana cikin wahala amma ga wadatar zucin to shi shi ya ce a shi abin da yake nema bayan wadatar zucin ga kuma ni'imomin cikakku da jina da ganina da wadatata da arzikina da sutura ta ga jama'a ga buɗi Allah ya bani ga komai Allah ya bani sannan kuma ga wadatar zuci ya ce amma duk wannan saboda yabona ga wanda ya zamo shine mubalugu wanda ya kai mutuƙa fissa ha'i a cikin baiwa kaji ba sai ce wanda ya kai mutuƙa cikin baiwa to a gurinsa nake neman haka ga wadatar zuci ga kuma duk ni'imomi an cika an munsu Allah ne sallama to ya wajen anima ne daren manzo Allah nan ne wajen anima Yawwa. ya fukkula asara ya ce yana fansori batattu wanda yake cikin ɗaurin ƙangi yake cikin wani ƙangi to manzo Allah sai fanso shi wani ƙangin talauci ne in bauta ne idan eh baka zo wajen annabi ba ka zo gurin annabi yanzu nan sai a warware ka sai a yayi ma duk matsalarka yusilur rahama kuma yana sadar da arrahama zumunci lima adimu kuma yana tsururutar da waɗanda ba su da shi nan dai hadisin sai da wato hadija ya kawo yawa da take cewa shugaba innaka latasilur rahima kai kana sada zumunci wata ƙwararrun daifa kana yi wa baƙi gara wata kusibul ma'aduma wanda ba shi da shi ma kana bashi sai daji take hadija take ga shugaba na halin shugaba ne to kai ma ka zama haka ka yi koyi yawa ya zama kana wanda ba shi da shi ya zo ka bashi ka miƙa masa wayannan abubuwan manya-manyan ɗabi'un fa su ne musulunci suka tattara suka zama musulunci uhm. yudil kira yana ba da gara kuma yubalugu yana kai ba mutuka gurin bayarwa ya ba da duniya ya ba da lahira ya ba da aljanna ma'ana ana asirin ni wani ribatacce ne wani ribatacce ne ribataccen da ata ya zo baifan dibadikan amma yana bako a ƙofarka ya rasulallah ya zo gashi bako ne a ƙofarka mu'diman kuma gashi ba shi da komai kaji ba yadda shi faɗa ya ce gashi ya zo gaban annabi amma ban da komai to duk abin da ka gani a gurinsa daga annabi ne albarkar annabi ne sirrin annabi ne ya ce ya zo gurin annabi ba shi da komai yanzu irin albin da Allah ya bashi ake faɗar shehu da albarkar annabi ne albarkar jinginarsa da annabi ne halabar manzan Allah shi ita ta yi masa komai gashi ya faɗa udiman na zo banni da komai to kuma in ba gurin annabi aka je ba kuma ba a samu ba yawwa kai ma mutum mutum ya shigala da shugaba mu shigala da annabi mu shigalta da annabi yawwa har abin asarin ya bayyana a gabanmu mu sai zama suna aiwatar da aikin annabi sallallahu alaihi wasallama fa hallaka fihi yanzu fa hallaka fihi tukunna yanzu ko akwai wani abu gare ka da za ka yi a cikinsa ko akwai wani abu da za a yi a cikinsa wurduka mashayakka addahara matuƙar zamani sa'igu mai daɗi ce mashayakka ya lallahi mai daɗi ce so, na'am to ya mu'ini ya mai taimako a inuhu a inu ka taimake shi ka taimake shi ya ce domin shi fa fakir ne ba shi da komai ya zo ba shi da komai ga kuma kayan nauyi ya to da shi ga jama'arsa ya to da shi ya to da jama'a ya to da jama'arsa ya to da almadi ya to da su to amma kuma khairuka wato alkhairinka balugu isasshe ne yace salatin Allah ya tabbata gare ka sun masalamuhu ya ce salatin ya tabbata da alu wa sahabu da kuma su sahabbai yace gaskiyarsu haƙuhun gaskiyarsu ko kwalamarinsu ko kasirrinsu minka wanda yake daga gare ka damigu wannan mai rushe ƙarya ne Yawwa wato dai in ka duba za ga shi duk komai duk wani lamari da za ka ga wani haske duk daga manzan Allah ne daga annaba ne in ka ga wani fitaccen malami in ka ga wani kasitaccen waliyi to duk dai sirrinsa albarka duk daga manzan Allah abin yake gangarowa shi ne dai annabi shi ne muradu isa ke cewa antum muradul kulli wal kullu wasilin shine dai muradu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق الأنزل ولا هادي إلى alhamdulillah ƙara annabi wasila ƙara shi karama samu gama lafiya laka ba mu lafiya da zama lafiya in fatiha da salatin fati salamu rahim salin gairu da wani alamu salatu salatu fata mu salatu muslima ala ali salatan biya ta fi zana wa iyalana wa kafatal musulmina na shar da kufara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin alhamdulillah rabbil